أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zinubanmu da takaitanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika walqadiru alai. muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu damina mai albarka kamar yadda kwana biyu muka fara ganin ruwa Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da alkhairin daminan ya kare mu daga dukkan wani sharri da daminan ke ɗauke da shi to Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau alhamis kenan ai alhamis inda muke karanta wannan littafi na aqaidu a shiati al-ithnay al shi'a wato masu imani da shugabanni wato goma sha biyu wanda su in ba waɗannan ba ne ba sa imani da kowanne ya kotu biya za mu tashi yau da izinin Allah subhanahu ta'ala yau muna biyu ga watan ga watan sha'abana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da biyu ko? ashirin da ɗaya ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya mana ya buɗe littafin shi da bismillahir rahmanir rahim wato ya wallafa wannan littafin ne yana mai neman taimako da Allah subhanahu wata'ala mai rahama mai jin kai kamar yadda a muƙaddima a gabatarwa muka ce shi ma ya tsara littafin shi a tafarkin tambaya da amsa a sualul awwal tambaya ta farko man humu shi'a su waɗanne ne shi'a waɗanne ne shi'a ita ce tambaya ta farko jawab amsa mala ya ce a jaba shaikuhun shaihin shi'an ne ya ba da amsa da kansa kamar yadda muka faɗa a mukaddiman littafin ce ba zai taɓa kawo maganan wani na waje ba face maganan duk abin da ya shafi shi'an zai ba da amsa a bakinsu ne shugabanninsu da kuma littattafansu wato ajaba shaykhuhum shaykhinsu shaihin shi'a kenan mai suna muhammadu bin muhammadu bin nu'uman muhammadu dan muhammadu dan nu'uman al-mulaqab indahum bil mafidi wanda ake masa laƙabi da al-mafid bi annahum ya ba da amsan cewa su waɗanne ne shi'a ya ba da amsa kamar haka ya ce ‘yan shi'a su ne atba'u amiril mu'mini na aliyin salawatullahi alaihi su ne mabiyan sayyidina ali amirul mu'mini na sayyidina ali salawatullahi alaihi wato aminci tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ba ma radiyallahu anhu ba ku rika gane irin abin nan mun san duk inda aka ambaci sahabi mai ake cewa radiyallahu anhu to ku su kuma inda duk aka ambaci annabawa a ce me salawatullahi wa salamuhu alaihi, to su abinda suka ba sayyidina ali salawatullahi alaihi amma ko su ce yardan Allah su tabbata a gare shi su ne mabiya mabiyan sayidina ali Allah yarda da shi farkon shugabansu kenan da suka yarda da shi suka yi imani da shi ala sabilil wala'i ta hanyar nuna ƙauna wal'i'tiƙadi wato da ƙudurcewa li'imamatihi cewa shine shugaban musulmi ba'adar rasuli salawatullahi alaihi bayan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kaga ar rasuli salawatullahi alaihi can ma sayyidina ali salawatullahi alaihi ku rika nuna yanda suke daga matsayinsa bila wa alihi da iyalan sayyidina ali bila faslin ba tare da wata ba tare da eh, interval ba a su daga manzon Allah direct kawai wa sai sayyidina ali so ba su san da sayidina abubakar ba baya agendansu ba ruwansu da umar baya agendansu ba ruwansu da sayidina wa sayidina usman ai mun san bayan manzon Allah kai tsaye direct abubakar ne sai wa umar sai wa aliyu ne na nawa to su sun kwashe waɗannan mutum uku ɗin abubakar da umar da usman wa iyazu billah a aƙidansu su yi domfin ɗinsu a kwandon shara wanda suka sani kai tsaye bayan annabi shine sayidina ali kawai ba ruwansu da waɗannan waɗancan tamkar ma ba su yi existing ba kuma suka yi suka ce ba tare da wata tazara ba daga annabi ne direct sai sayidina ali kawai to waɗancan fa da suka zo kafin sayidina ali za mu ji duk yadda suka ɗauka bi ma'ana mu a zahiri zahiri a wajensu a zahiri abinda al'umman musulmi suka sani daga annabi abubakar umar usman rabiyallahu anhu su kuma a ne a aƙidance a aƙidansu kawai ba su san da waɗannan ba daga annabi kawai sai sai dina ali to shine imam ɗinsu na farko cikin goma sha biyu ɗin na sai dina ali ne number one bila faslin ba tare da tazara ba daga annabi kawai nek sayidina ali ne mu duba footnote wato ƙarin bayani na ɗaya a can ƙasa almuradu bi zalika abinda ake nufi da cewa sayidina bayan annabi sayidina ali ba da wata tazara ba ai anna shi'iyya shi saɗan shi'a al imamiyya mai bin aƙida mai bin wato imani da shugabanni huwa a taƙidu ataqidu shine wanda yayi imani ya ƙudurce har can cikin zuciyarsa cewa anna aliyan radiyallahu anhu al-khalifatu ba'da rasul sayyidina ali ne suka yadda da cewa shine khalifa na kai tsaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi mubasharatan direct kawai bila faslin ba tare da wata tazara ba ina fata an gane ko ai fa huwa al-khalifatu ba'da ar-rasul sayyidina ali ne su a wajen su shine khalifa na farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa to wannan aqidan fa mabniyun an gina ta ne ta ginu ne ala inkari shi'a wajen musun shi'a li sihhati khilafati al-khulafa'i thalatha musa wanda suke wajen ingancin khalifancin khalifofi guda uku inna abubakar wa umar wa usman radiyallahu anhum Allah uban yarda da su fa wasfu tashayyu ila ila yasduqu wato aqida ta shi'anci ba ta taba tabbatuwa ga mutum fi nazari shaykhihim al-mufid wato a bayani a bayanin shaihinsu mufid din nan duk wani wanda yake rayawa ɗan shi'a ne yana aƙidantuwa da aƙidan shi'a a wajen shaihinsu matuƙan bai yi domfin abubakar da umar da usman a gefe ba ya ɗauko ali ya sanya shi dare shi ne bayan manzon Allah ba to ba ɗan shi'a ba ne illa alama ni ita ƙada dole kawai ɗan shi'a na ƙwarai na gaske ɗan halal a wajen shehunan shi'a shine mani itaqada khilafata ali ibn abi talib shine wanda ya kudurce har can cikin zuciyarsa yayi imani ya yadda cewa sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu shine khalifa kai tsaye bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mumtaddatan min hini iltihaqir rasul bir rafiqil a'la kuma ya fara ne daga ran da annabi ya mutu daga ranan ne khalifancin shi ya fara aiki ila an istushida aliyun har ranar da sayyidina ali din ya rasu shine khalifa a wannan dan period din daga ran da manzan Allah aka ce ya rasu har ranar da sayyidina aliyun ya rasu wannan period din gaba ɗaya sayyidina ali ne kawai duk wanda bai yadda da wannan ba ba dan a bane kun gane aqida ta farko ta inda suka saba ahlus sunna ina fata an gane ko jayyid <clears throat> mu koma can sama ya ce wa nafiyil imamati ko da kore dukkan wani shugabanci amma ta hu ga duk waɗanda suka gabace shi suwa suka gabace sayidina aliyu Allah yarda da shi abubakar da umar da usman to nafiyul imamati a kore wannan khalifancin a kore wannan shugabancin kar a yarda da shi a matsayin Sufi fi maƙamil khalifati wanda suka gabace shi a matsayin khalifofi a kore wannan waja'aluhu fil i'tiqadi a sanya sayyidina ali a zuciya a kudurce cewa matbu'an lahum shi sayyidina ali shine wanda waɗancan suke bi ba wai sayyidina ali ya bi su ba sai dai su su bi sayyidina ali so su a wajen su sai dai abubakar da umar da usman su zo bayan ali amma ba su kai matsayin da ali zai zo na hudunsu ba sai dai ali ya zo na farko su su bi shi shine wajaluhu fil i'tiqadi matbu'an lahum ghayra tabi'in li ahadin minhum ya ci karfin bi daya daga cikin sai ya zamanto shine wai na farko Umar Abubakar eh, na biyu Umar na uku a sayidina Usman na hudu sayidina Ali wato shi yake biye musu shine na hudu mai biye musu ƙarya ne sai dai su su biyo shi ala wajhil iktida ta wajen koyi wannan aqidan idan kuka duba footnote a can shi ma haka za ku tarar ina fata an gane ko at-ta'liq wato comment ƙarin bayani inna lafza shi'ati lafazin shi'a yau iza utlikal yau idan aka kira kalman yau idan aka faɗi kalman yau idan aka ce ɗan shi'a a yau fa innahu la illa ila ta'ifatil a shari'a, kalman shi'a da azaran an faɗe ta kawai ba inda take faɗawa sai akan waɗannan shi'a masu imani da shugabanni goma sha biyu wa zalika li annal isnai ashariya kum ghalibiyatu shi'atul yawm fi iran domin masu wannan aƙidan, na imani da shugabanninsu goma sha biyu na farkonsu shine sayidina ali yau su ne majoritin shi'a a yau da suke ƙasan iran wal iraq da iraki wa suriya da siriya shi yasa yake kakkashe mutane a wajen saboda iraki sun yi taron dangi sun shigo in kun lura idan kuna kallon abin nan da iraki da iran su suka mara wa siriya baya basharul asad saboda dukkansu aƙidansu ɗaya ne wa lebanon da lebanon wa duwalul khalij da golf abin nan kasashen golf wa gairu zalika da makamantansu waɗannan garuran minal amakin na daga wurare to suna so su yi dominating din arab abin nan jaziratul arab ne suna so su yi dominating asali kaga syria ba yan shi'a bane asali larabawa ne na ga muku shi'awa yan iran asalin su ba laraba ne amma saboda karfin daular tana da kuɗi tana fidda kuɗi wajen yada shi'a suna son su maida iraki nasu gwamnatin iraki su zamanto su suke juya shi gwamnatin syria su suke juya shi gwamnatin ah, abunan su lebanon su suke juya su yanzu suka yi suka yanda ma suka tura aka juya gwamnatin yaman aka cire alu suna ɗin suka dasa nasu suka yi trenin wa alofiyun husawa to suna so su mamaye gaba ɗaya jaziratul arab shi yasa sa'udiyya su ma da jagorancin ahli sunna suka tashi su ma suka miƙe tsaye sai sun floshin nasu out su tattara su koma iran su bar duk kasashen laraba karyansu su yi dominating ɗinsu shi ne yake kawo yanzu wannan menene faɗace-faɗacen karka rage karka ƙara wali anna masadirahum fil hadithi domin asalinsu da manya-manyan littattafansu a na hadisi war riwayati kadistau istaw'abat sun cika cewa mu'zamu ara'il firaq shi'iyya mato mafi girman wato ra'ayoyin kungiyan yan shi'a allati kharajat fi fatarati tarikh sun fito daga nan ne a tarihi daga can su kufa su iran can ne asalin dama aka san su ina fata an gane to suna so su mamaye larabawa su juya wajen gaba ɗaya zamanto kasashen laraba nan gabaɗe sun manto dominated by shi'ite iran ta zamanto ita ce sufafawa a wajen mai controlling tana so ta mai da fawanta na da kafin zuwan musulunci da su ne daular farisa farisawa masu bauta wuta da su ne fafawa to su romawa su ne a su ne eh, su ne yanzu europe romawa daular roma su ne europe yanzu suna so su dawo da asalin fawansu na tarihi su ma iran suna so su dawo da asalin fawansu na tarihi dama su ne super powers guda biyu da musulunci ya zo ya tarar da su ina fata an gane manzo Allah sallallahu Allah ya saukar masa da ya ce alif lam ghulimatir rum wa hum min ba'di sayar Libun fi bid'i sinin lokacin da manzo Allah sallallahu yake tonon handak din nan eh, ya aka kawo wani dutse wani dutse ya kasa fasuwa a wajen manzo Allah ya ɗau guduma yana buga shi yana buga shi wuta ta tsaffe shi Allahu akbar mun gama da romawa ya daɗa buga shi ya daɗa buga shi wuta ya mun gama da daular farisawa to da su ne su fafawa musulunci ne zai kwantar da su ya konkarin ɗinsu yanzu suna so su shafe su ma musuluncin su rama su dawo da hawan su irin na can kafin zuwan musulunci shine gwagwagon kenan shine waɗancan suka haɗu suka fomin nato duk inda musulunci zai taso ko ta daula ta musulunci wanda za ta kafa shari'a sai nato ta haɗu ta murkushe su kamar yadda ake afghanistan aka yi afghanistan aka yi waɗansu ƙasashe aka hana eh, pakistan eh, tsakat ƙasa ce to duk inda ka samu eh, nato take wajen za ka samu akwai shi'a sun hana wajen sakewa su ma pakistan kullum fitinan shi'a suke fama da shi to haka za ka samu tsarin su kenan Allah ubangiji ya rufa asiri waɗannan bayanan duka da muka ɗauko su mu duba footnote na hudu a can ƙasa kaga ƙalahu husainun nuri at-tubrusi ɗan shi'a ne littafin shi fi kitabihi khatimatul mustadrakul wasail littattafansu ne duk nan references ɗin littattafan shi'a ne inda suka tabbatar da cewa wannan ita ce ba su basu yadda da khalifancin sayyidina abubakar a matsayin shi shine farko umar a matsayin shi na biyu uh, usman a matsayin shi na uku ba su yadda da waɗannan ma kwata-kwata ba ma musulmai ba ne ballantana har su zamanto khalifan manzo Allah saboda haka daga ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya rasu sayyidina ali ne kawai suka sani shine direct kuma har ran da sayyidina ali ya rasu bayan ya rasu fa sai ɗansa Hussein shine imam na biyu za mu zo shi yasa a shi'an sai ku ji waɗannan shi'a alawiya waɗancan husainiya waɗancan ga sunan su ma su'alu sani mun ji tambaya ta farko mun san su suwaye shi'a ko shi'a su ne wanda suke da aƙidan cewa sayidina ali ne farkon khalifa bayan manzon Allah kai tsaye babu wata tazara daga ran da manzon Allah ya kwanta ya rasu har ranar da sayidina ali ba su san da umar da wani usman da wani ali ba da wani abubakar ba su ne shi'a kuma ɗan shi'a ba zai zamanto shi'a original nagartaccen ɗan shi'a a wajensu ba sai ya yi imani da wannan har can cikin ƙololuwar zuciyarsa su'alu sani tambaya ta biyu to ma aslu nash'atil mazhabi shi'i hmm? ina ne ita shi'an ta samo asali waye asalin wanda ya kirkiro shi'ar ya kafa ta jawab amsa in ji malam mawallafi wannan littafin ya ce alƙaunin rajihu ladal muhaƙiƙina maganan da ta fi inganci da rinjaye a wajen malamai wanda suka bi diddigi diddigi na gano asalin shi'a annan labi garasahu wanda ya dasa wannan aƙidar bishiyar wannan aƙidar a doron ƙasa har ta yi saiwa da rasa wa azharahu kuma ya bayyana shi'a a duniya huwa abdullahi bin saba'in al-yahudi asalin shi ba yahude ne wanda sunan shi abdullahi ɗan saba so asalin root ɗin shi'a daga menene daga yahudawa ne bal yace ina ƙara tabbatar muku wa hadha ma'tarafat bihi kutubul mazhabi shi'i nafsaha wannan maganan da malam yace gaya mana inji shi yace littattafan shi'ar mazhabar shi'a su suka tabbatar da wannan ba wani bane ya kirkiro musu ballantana a tarihin ma an san haka ne yace faqad nassat ga abinda littattafan shi'a suka faɗa ƙarara ala anna ibna saba'in al-yahudi abdullahi dan saba'u al-yahudi ba yahudan nan huwa awwalu man ashara al-qawla shine farkon wanda ya bayyana aqidar cewa bi imamati ali radiyallahu anhu cewa sayyidina ali shine farkon shugaba ba abubakar bane ba umar bane ba usman bane wannan ba yahudin shine farko ya fara bayyana irin wannan wa hadhihi aqidatu an-nass ala aliyin bil imama wannan aqida ne da take tabbatarwa cewa sayyidina ali shine fa farkon shugaba bayan mutuwar manzon Allah wa hiya asasu tashayyu wannan aqidar ita ce harshashin da ya kafa shi'a ya ce ka yadda ka imani sayidina ali ne farko bayan mutuwan manzon Allah sallallahu wasallam wa kama qalat har ila yau bugu da ƙari littattafan shi'an sun ƙara da cewa wannan ba yahudin bi annahu awwalu man azhara ta'ana shine farkon wanda ya fara bullo da suka fi asari rasulullah sallallahu ga sirkan manzon Allah sallallahu su sirkan manzon Allah waɗannan mutum uku din domin Sayyidina abubakar sirkin manzon Allah ne yana auren nana Aisha Sayyidina Umar sirkin manzon Allah ne yana auren Hafsa Sayyidina Usman sirki ne na manzon Allah ya auri ƴaƴan manzon Allah guda nawa guda biyu ya auri Ruqayya da tara sai ya auri Ummu Kulsum ko Ummu Kulsum ne farko ina duk sayyidina usman ya aure to wannan ba yahudin shine ya fara suka yana suka yana condemning din waɗannan manya-manyan khalifofin manzon Allah kuma sirkansa idan ku lura sayyidina ali din ma sirkin manzon Allah ne annabi ya bashi fatima to don me za su fifita wuce akan wancan na fata an gane ku ah, Eh, waɗannan sirkan manzo Allah guda uku ɗin nan su ne abi bakrin wa umar wa usman radiyallahu anhum Allah uban yadda da su gaba ɗaya wa huwa awwalu har ila yau wannan ba yahudan shi ne an raja'a tuku? oh an raja'a ah haka ne wancan mai hamza ne eh haka ne haka ne haka ne haka ne tabbas tabbas tabbas tabbas suna da aqida yanda kristo suke ce annabi isa ya rasu yana ya mutu amma yana dawa ya tashi har ai ista menene din nan ya tashi ranan yana yana da ko ranka da na eh yana dawa ko yawa to su ma suna da aqida idan shugaba ya mutu yana iya dawa shine ar-raja'atu wancan kuma ar-raja'atu hamza ne babu shakka babu shakka Allah saka da alkhairi ba yahudin nan shine fara bullo musu da wannan aqida na ce shugaban su limamin su in ya mutu yana iya kuma nan gaba ya dawo wa qala har ila yau wannan ba yahudin shine ya tabbatar da bi uluhiyyati ali radiyallahu anhu shine ya tabbatar da allantaka ya kawo a aqidan allantakan sayyidina ali yani yana matsayin Allah ma yana matsayin Allah ma sayyidina ali ina fata an gane ko wannan shi ne, ila har izuwa ga ƙarshe qala allamatuhum babban hamshakin malamin shi'a malaminsu mai suna alhassan annabukhti annabukhti ga abin da yake in bracket ya ce asaba'iyatu ai asabu wannan saba'iyawa wato masu bin aƙidan abdullahi bin saba su ne saba'iyawa ya ce aƙidan saba'iya ai bi ma'ana asabu abdullahi binu saba mabiyan abdullahi ɗan saba wannan ba yahudin in ji babban shehi shi'a wa kana mimman azhara ta'ana shine farkon wanda ya bullo da suka ala Abibakar, bakar wa umar wa usman wa sahaba farkon wanda ya kawo musu aqidan suka ga abubakar da umar da usman wa sahabati da sauran ma sahabai wa tabarra minhum kuma ya barranta ga sahabai ba shi ba sahabai ba shi ba abubakar ba ba umar ba ba usman ba ba eh, sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba yahudin in ji shaihin shi annan fa kenan shi ma ya tabbatar ce wannan ba yahudin ne ya fara wa sai yace in ji shaihin shi'a shi ba yahudin ya ci gaba da cewa inna aliyan alaihi salam amarahu bi zalika shi wannan abdullahi bin saba'a ɗin da ya rika sukan sahabai yayi kondemin khalifofi guda uku din nan sai ya fito fili ya ce sayyidina ali ne ya umurce shi ya rika faɗin haka kaga yayi wa sayyidina ali kazafi da ƙarya fa akhazahu aliyun shi kuma sayyidina ali da ya ji labarin yana cewa shi ya tura shi ya faɗa ya sa aka kamo masa shi lokacin sayyidina ali yana khalifa fa sa'alahu an qawlihi haza ya tambaye shi ce kai ba yahudin nan abdullahi bin saba kace ni ne na umurce ka ka rika zagin abubakar da umar da usmanu da sahaban manzan Allah Fa a fa'aƙarra ya ce tabbas kai ne a gaban shi fa fa mara bi katlihi ya ce tun da ni ne to na kashe ka don ka kafurta sayidina alim ya kashe shi saboda mummunan wannan aƙida da ya kullo da ita kuma ya yi a tashin inta ga cewa ba shi sayidina Ali ce shi ya umurce shi sai sai dina uh, ali ya kashe shi ina fata an gane ko ku duba uh, footnote firaqu shi'ati ka duba wani littafi da ake kiran shi ƙungiyoyin shi'a sunan littafin shafi na hamsin da hamsin daidai ikhtilafu shi'ati alawiyya littafi shine wato uh, saɓanin shi'a wato shi'a ta alawiyya ba'da amirin amirul mu'minin ali wato wa'inda shi'a mabiya saidina ali suka rarraba suka yi saɓani bayan an kashe shi aliyu alaihi salam saba'iyya bayan saidina ali uh, ya kashe shi abdullahi bin saba lil hasan ibn musa annobukti min shiyukhihim fil qarni thalith hijiri yana daga cikin manya-manyan malaman shi'a a karni na uku bayan hijiran manzon Allah wato bayan shekara 300 kenan domin karni ɗaya shekara ɗari ne su suka faɗa suka tabbatar da wannan ila an ƙala shaihin nasu ya ci gaba da cewa cewa shi sayidina ali ai Allah ne ma wa huwa awwalu man shahara alqaula wannan ba yahudan shine farkon wanda ya bayyana aqidan bi fardi imamati aliyin alaihi salam wato da cewa imani da shugabancin sayyidina ali bayan manzo Allah wannan farilla ne ma kawai farilla ne in ba ka yi imani ba ka cancanci a kashe ka domin ka aikata haram musa abin da ke farilla shine in ka ƙin shi akwai hukunci ko ko mutum ya kafirta ba ma musulmi ba ne sallah menene farilla ce ko mutum iya musun fa haji farilla ne in mutum iya musun fa to haka nan ma a shi'a sayidina ali imani da shi a matsayin shine shugaban farko ba annabi farilla ne in ka ƙi to kai ka kafurta ma kai ba musulmi bane wanda yake aqidantuwa da shi'a wa azhara al-bara'ata min a'da'ihi shine farko wanda ya bayyana bara'a ayi bara'a ga duk wanda makiyan sayidina ali suwaye makiyan sayidina ali wanda ba su yadda cewa shine khalifa na farko ba wa kashifu makhalifihi mukhalifihi da kuma tona asirin wanda suka saba wa ali wannan aqidar tasu wa akfarahum ya kafirta su to duk wanda bai aqidantu da wannan aqidan ba a wajen shi'awa shi kafiri ne wanda yake da aqidan cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar shine khalifa na farko sai umar sai usman sai ali na hudu to a wajen shi'a in kana da wannan aƙidar kai bakin kafiri ne yaushe ne kake musulmi nagartacce ɗan shi'a in ka yadda bayan mutuwan manzon Allah kai tsaye sayyidina ali ne number one na biyu ka yadda shi Allah ne masa sayyidina ali shi ne min hunaka daga nan ne fa ƙalaman khalafa shi'a wanda ya shaba wa shi'a duk wani ahlus sunna da ya saba shi suka ce inna aslat tashayyu'i asalan wato eh, aqidar ta shi'a warrafdu da aqida ta kin domin sune arrafida kuma menene arrafdu kin yadda da shugabancin Umar da Abubakar da Usman shine arrafdu sunki shine ake sa musu rafidawa suna ake sa musu arrafida to duk wani ahalus sunna musulmi na kwarai yana kwana da yadda da cewa asalin shi'a daga tsatson yahudawa ne ya fito asalin shi'a yahudanci ma'akuzun minal yahudiya asalin shi'a an ɗauko ta ne daga yahudanci ثم Zakarar شيخ الشيوخ المذهب Shi'i. sa'adul ƙummi daga cikin manyan shehin shehunan shi'a mai suna sa'adul alƙummi ya ce sai ya ambaci mawkifa ibn saba'in al-yahudi matsayin abdullahi ɗan saba'u ba yahudi ɗin nan Kinama balagahu mautu aliyin lokacin da labarin mutuwan sayidina ali ya riske shi haifu idda annahu lam ya mutu shi wannan shehi yace ba sayyidina ali ma ya kashe shi abdullahi bin saba'in din ya dawo shi ne aqidar raj'a din kenan ba ya dawo din kuma ya ji labarin annabi ya ji labarin sayyidina ali ya rasu qala bi raj'atihi wa ghala fihi sai ya sake cewa kuma sayyidina ali ma zai dawo har yayi guluwi akan ma ya ɗaukaka matsayin sayyidina ali ma sama da sama da matsayin da yake da shi ya yi guluwi a matsayin shi Allah ne ma ina fata an gane ko? tambaya ta uku lau arrafta lana aka ce akramakallahu da kaɗan ƙirgo mana mana ka sanar da mu mana man humul a'immatul isnai a shari'a waɗanne ne waɗannan shugabannin goma sha biyun akramakallahu da a jero mana su mana musansu fi itikadi shi'ati wanda shi'a suke kudurcewa cewa su ne kadai shugabannin musulmi a duniya jawab mala ya ce a ah, awwaluhum na farkonsu alkhalifatun rashid khalifan nan shiryayye aliyu bin abi talibin sayidina ali shine number one yukanna ana masa alkunya bi abil hasan ko baban hasan wa yulaqibunahu su kuma shi'a suna masa laƙabi bilmurtaba wulida an haifi sayidina aliyu sanata salatin wa ishirin na qablal hijira shekara ta ashirin da uku kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san yana yaro a gidan manzon Allah ma manzon Allah man nema ya rike sayidina ali wastushhida radiyallahu anhu kuma ya rasu ne ya yi mutuwan shahada a shekara ta arba'in daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine shugabansu na farko yanzu saura mutum nawa kenan sha ɗaya na biyu alhassan binu aliyu binu Abitali sai ɗan da ya haifa alhassan waɗannan da manzo Allah yake ɗaukan su inna hassan da hussein to alhassan ɗan Abitali sai sai shi kuma hussein ne na ukunsu sai ali sai hassan sai husaini jikokin manzo Allah nan da manzo Allah yake daukan su ƴaƴan Fatima kun ji na ukun su kenan uban sayyidina Ali sai dan Hassan sai ɗaya dan Husaini ina fata an gane ko mun ji waɗannan uku to sai ƴaƴan sai sai ƴaƴan waɗannan Hassan da Husainin kuma sai restricting ɗin kawai akan sayyidina Ali da tsakon sayyidina Ali na hudu aliyu binul husain kun ga husaini ɗin can to ya haifi yaro mai suna aliyu baba kenan ko inda kai ne ka haifi ɗa ka sa mai sunan mahaifinka har ka kirce baba to shi husaini ɗin ya haifi aliyu wanda ake kira aliyu binul husaini binu aliyu binu abi talib ko yawa shi alhassan ɗin can na biyu ɗin nan ana masa alkunya bi abi muhammad a wajen shi'a suna masa laƙabi da azzakiyu tsarkakakke wajen shi'a kenan in ka ji an ce almurtaba sayidina ali in ka ji an ce azzakiyu to alhassan ne ɗan sayidina ali ina fata an gane ko sai mu je sai alhussein ana masa alkunya bi abi abdullahi su kuma shi'a suna masa laƙabi ashahid ashahid sa Allahu akbar Allahu sai na hudu sai Aliyu binul Hassan Husaini Aliyu binul Husain kun gani can al-Husainu binu Ali sai nan aliyu bin hussein shi hussein yana da ok na hudu kenan ba ok ok yawa shi sai al-hussein yanzu dan da husainu ya haifa shine aliyu bin hussein ibnu aliyu bin abi talib yukanna bi abi muhammad ana masa alkunya da abi muhammad wa yulaqab shi suke masa lakabi da zainul abidina zainul abidina an haife shi a shekara ta ashirin da talatin da takwas eh, zuwa ya rasu a shekara ta casa'in da biyar bayan hijira na fata an gane ko sai mu zo kuma muhammad binu aliyu binu sai wannan aliyun kuma shi na hudun to shi ma ɗan da ya haifa shine muhammad binu aliyu binu husaini binu aliyu binu abi talib yukanna bi abi ja'far shine ake masa da laqabi abu ja'far wa yulaqab bil baqir suna masa laqabi da baqir ina fata an gane shi wannan muhammad din na biyar sai dan da ya haifa da ake kira shi ja'far ja'far bin muhammad bin ali bin al-husayn bin ali bin abi talib radiyallahu anhu yukanna bi abi abdullah wa yulaqab bis sadiq shine as-sadiq na shida kenan ko? to sannan shi wannan ja'afar ɗin kuma ɗan da ya haifa <laughs> shi musa ya haifi ɗa musa yawa shine na bakwai musa binu ja'far kun gani binu muhammad binu aliyu binu hussein binu aliyu binu abi talib yuqanna bi abi ibrahim shine a suke masa laqabi da kazim al-kazim musa kazim to sai shi musan kuma na bakwai ɗin ɗan da ya haifa shi ma shi ne ya haifi ɗa ya sanya masa aliyu ana kiran ɗan aliyu binu musa kun gani binu ja'afar ko binu muhammad binu aliyin sai binu hussein binu aliyu binu abi talib radiyallahu anhu yukanna bi abil hassan wa yulaqab birrida shine ake masa laqabi da riba. an haife shi shekara ta da 148 ya rasu a shekara ta 203 hijiriya rahimahullah mun gane wannan ko sai shi wannan ali na takwas din sai ya haifi ɗa sunan shi muhammad to shine next kuma na tara na fata an gane ko idan kuna lura cewa babu dangin shi husaini hassan kai sun zare hassan daga lokacin da hassan sayidina ali shine fes sai hassan sai husaini daga lokacin da suka yanzu sai suka ajiye hassan a gefe sai suka mai da abun cikin dangin husaini daga wannan ya haifa dan da wancan ya haifa sai dan da wancan ya haifa haka ake gangarawa

ba a yi da shi ba a kirgo tsatsonsa saboda sayidina umar lokacin da ya konkarin eh, kasan eh, farisawa ya kama ɗan sarkin ya zari, to sai ya auren ma sayidina ali eh, sayidina hussein yar sarkin yar sarkin da ta fito can ƙasan farisa ɗin asalin ƙasan iran ɗin to shi yasa kawai sai aka rika sa ƴaƴanta kawai da jikokinta saboda wannan dangantakan bi ma'ana sun fito daga asalin waɗancan tsatsonin ina fata an gane ko to na tara dai shine Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib yukanna bi Abi Ja'far su kuma ajin shi a yulaqab suna masa laqabi bil Jawad Jawad doki lafiyayye ya an haife shi a shekara ta ɗari da biyar ya rasu a shekara ta da 220 shi wannan na tara ɗin muhammadu binu aliko sai ya haifi ɗa kuma aliyu kuma to sai aka ɗauko shi ne na goma shi ne aliyu binu muhammad binu aliyu binu musa binu ja'afar binu muhammad binu aliyu bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ana masa laƙani da Abil Husayn amma a wajen suna masa laƙabi Bilhadi, Hadi shine Hadi an haife shi a shekara ta 212 ya rasu a shekara ta 254 shi wannan Aliyu na goma sai ya haifi wani ɗa sunan shi Al-Hassan kuma sai ka ɗauko shi aka sa shine na sha ɗaya الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقنى بأبي محمد ويلقب بالعسكري شين العسكري قدوبة فباين هجرا منذ الله صلى الله عليه وسلم ده شكرا تريبيو ده نوى ده تلاتين ده biyu aka haife shi ya rasu a shekara ta ɗari biyu da sittin. kamar shekarun shi ma nawa ne kwata-kwata 28 to shi wannan alhassan din na sha ɗaya sai ya haifi wani ɗa sunan shi muhammad sai aka ɗauko shi aka ce shi ne na sha biyu ina jin daga shi shi kenan ba wani ima sai kiyama ko shi ne mahadi mahadi da aka ce yanzu shi ake jira za ku ji 'yan shi'a suke suna jiran fitowar mahadi na fata to ne wannan network din duk waɗannan 11 ɗin sun riga sun gabata yanzu tun ranar mahadin ake jira tun ranar da wannan ya mutu in gani mu duba 'yan shekarunsu fa tazaran ɗan kaɗan ne in wannan ya tafi yan wannan ya zo ɗan kaɗan amma tun wannan da ya rasu shekara ta ɗari biyu da sittin bayan hijiran manzon Allah ka ɗauko yau shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da shida ka yi mainonsin ka cire shekara ɗari biyu da sittin nawa zai rage yan banki banki bankin nan sun za su fi abin nan injiniya ko da yake wannan calculation ɗin ba nawa 1436 minus 200 and 1000 to turan da wannan ya rasu har yanzu ana jiran na sha biyu yau shekara dubu daya da dari daya da saba'in da shida har yau bai kullo ba na sha biyu eh shi na ake kiran shi mahadi wanda in ya fito sai tashin kiyama wanda zai fada da dujal menene banda mahadin da annabi fa ya bayyana mana ya akwai annabi yace ce shi mahadi daga tsatsonsa ne sunan shi muhammad bin abdullahi yanda sunan manzon Allah ya ce Allah ya mahadin da zai zo daga tsatsonmu ne kuma sunana sunan shi exactly sunana yanda sunan shi muhammad bin abdullahi shi ma mahadin muhammad bin abdullahi amma kun ga wannan mahadin muhammad bin hassan ne shi kenan so muna jiran namu da annabi ya faɗa su kuma suna jiran nasu muna muhammad bin abdullahi ne nasu muhammad bin hassan shine na sha biyu kuji kuji muhammad bin hassan bin ali bin muhammad bin ali bin musa bin ja'afar bin muhammad bin ali bin hussein bin ali bin abi talib yukannunahu bi abi qasim ana kiran shi abul qasim wa yulaqibunahu bil mahdi su shi'a sun sa masa laƙabi da mahadi ya zu'umuna duba suna rayawa shi annahu wulida an haife shi ne shi a shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar to ku duba wancan na sha ɗin ya rasu a shekara ta nawa ɗari biyu da sittin ya rasu shi kuma na a lokacin an haife shi ɗari biyu da wato eh, shekara biyar ta zaransu kenan au ko kuma 255 da da da 56 wa yu'minuna shi'a suna da imani sun yi imani bi annahu hayyun yana nan a raye ilal yaumi har yau a ina yake wa yana cikin wani kogo sirdab lokacin fitowar shi ne bai yi ba suna fata an gane ko? kun ga inda suka yi restricting din shugabanninsu tsakon sayidina ali kawai sayidina ali sai hassan shine na uku sai hussein to sai ƴaƴan hussein kawai aka gangara su ne har tara na fata an gane ko to wannan ina jin shine mu karanta na hudu ko ya yawa ya yawa to Allah ubangi ya sanya wa abinda muka karanta albarka yanzu idan ka je kai listing din su kawai duk zaka zaka iya rike can sai ka ruta Ali first sai ka ruta Hassan second Husaini to daga nan kuma 'ya'yan Husaini ne suka yi ta gangaro su ne kawai su tara dan suka yi restricted din ba su san wani shugaba a musulunci ba da ya cancanta su masa biyayya ko ɗa'a ko ladabi banda waɗannan mutum goma sha biyu to yanzu wannan da suke rike da su su irin ayatullahi kumaini wannan iya mutu wannan ya gada yana rike ne pendin kafin fitowan mahadi ne kafin fitowan mahadi ne yake ɗan yake rike su yake rike su yake rike su yake rike su to wannan ita ce akidar kenan da fatan Allah ubin ya rufa mana asiri ya samu dace amin amin